هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون mai cikar mulki mai tsarki mai girma daga kowace irin tawaya kubatacce daga kowane irin aibu mai gaskata manzanninsa da ayoyi na ban mamaki mai kula da ayyukan bayansa mabuwayin da babu mai rinjayarsa mai ƙarfin da ƙarfinsa ya fi dukkan komai mai ji da isa ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da mashirkai suke haɗa shi da su na gumaka da sauransu